in baka yi hankali ba duk albarka da ke tare da kai sai na kwashe maka su gaba da a kanta baba ai haka to to in ba za a yi haka ba to ka bar wannan magana ni ka zo ka same ni ka shayara mani mali ya yi maka sauki Allah mutumin ce mutum ofi wannan nan za ka rika dagawa hankali kana jigiya mata kana kula kuyi akwa a da ya fata ke da gyatuma kai hakuri. ni o oh, o oh, oh, Ni ba ruwan bari mu haɓata baya baka bar komai ba baka tun da ka dawo kai mun komai ba abinda kai mun amma abinda da kai mu babba kake bata mata rai sai ka bata hakuri. ki hakuri. wa zai hakuri? a kana tsaye tsawon ka yake da ta kake bata hakuri? durkusa za ka yi ka bata hakuri. kamar kamar ya idan ba za ka iya bata hakuri ba ni sai in madade ka ne ba duk ba ta hakuri hmm, hmm, hmm. ko an neman nan kai ni ba ba tun kawai ne kwanta mata ya mata wuce in ya maka ki hakuri wallahi yaran nan ba ka ji ba ka ji wallahi kwarai kuwa kwarai a cikin na ne kai min wannan abun ai sai su ce ƴaƴana ma ba sa girmama ni kuma barantana kuma na waje abba abun ba zai yi ba ba zai yi ba ɗana da na hawa ce ya ɓata maki irin wannan ina zan sa kaina ni ai na a gari ma ina zan yawo ana shiga tashin hankali a zai na zama mutumin da ban cika wa iyalinsa girman sa mutuncin sa kenan ce mutumin wofi in ka ƙara yi billa kai dama na gaya maka tunda dama ta ce tana jin tsoron gemu sai na sa an aske wannan gemu waje waje waje suwiti waje suwiti kina ji da kyau amma da ki su wa'annan barkin din ba shiga wannan fulukun da ke gani ke dai a sha'anin kawai na'ima na'ima na'ima kin san kawai kin sani gaba kina ta tsotson meye kin ce da da magana kamar na meye wallahi alhaji ni na gaji da zaman gidan nan wallahi ni yawo nake so mu je yawo to shi kenan gaskiya ne kin yi sa'a na ce jibirin zan aike shi amma na ce da ka tabbali da sashi ya juya mota jibirin a ni gaskiya jibirin ba zai kai ni ba kai za ka kai ni ni ina ina kin zamu shiga a cikin wannan lokacin wallahi shopping nake so mu je gashi kuma sweet ina ya kare shopping waya to shikenan yawa sweet bari in je dauko maka kayan ba ah, wannan ma ai

a a kake fara kake fara kukan nan na iya wani ka ji ni mana sai sauri kake yi dawo mana zo nan mana suwiti wani baka ga yadda kake bola kamar ɗan shekara talatin a da Allah kaga da wani ga tumar zan su zo su kashe na a banza a wofi ai ƙaro zuwa kirki wani sai ne haka irin wannan shiga ya kamata ka ringa yi wallahi kaga inda ka zama dan yaro ba ba ni wannan sallah ta gani abin da za yi da mu je wannan shofin ɗan ki ba su kunya su so wasu abubuwan ki zo don a raba musu <laughs> ya kashe su idan muka je da ba akwai wani guri na nan inda ake ta samun haba alhaji ka ji tsoron allah ha na ji tsoron allah tsoron allah ne na kawo wannan mugo jahila tsoron allah ne ya kawo haka duk tafiyar da mutum ya ta gani in dubu saba in zan taka a cikin lada ake kwarai na kuwa to kin ji tun magana aure ne aure ne ya jawo haka alhaji dan allah ka mana sutura ka rufa mana asiri kar ka fita yadda kake dinnan haka don Allah lokacin ki kenan eh ke lokacin ki kenan to wannan lokacin ta ba haka bane wato ban da lokaci ne mun riga mun fito da na tsaya na gaya muku kowane tsari na ga dama me za ki ce mata me za ki ce mata oh my god alhaji dan Allah mu tafi mana eh, eh. ke dalla ki mutane shiru wallahi zan dalla miki Ba ki mana alhaji a gaban ka take ci a tabare ni wallahi Allah ji sai dai ni ka sake ni ah, da Allah bari wai ayya ayya da Allah bari za ku sa ta kuka kake kake kuka kake kuka da Allah um in sake yake ko dai in sake ki ai ba ta san saki ba ke zan saki yo ne ya jin nauyi a ciki ke ba haihuwa muka da ke ba babu da ba jika haka dai balle kuma in ji barazanar cewa za a sake ki babu komai a wannan wallahi ku kiyaye ku kiyaye da wannan ka ji zucin ba za ka cewa bi za ku shiga cikin sha'anin aure oh my god Allah ji mu tafi mana kada rana yi ba Allah ka mu da ku dan dora mata ruwan dumi na ji idan muka ji insha Allah ko wani tsibi da ruwa Lare, na'am. me dabara mene ne dabara in illa kawai mu je mu sanarwa da bashir ai shi saki babu shi a kan shi ko in ya so bai isa dai saki bashir ba barantana amma dan Allah dan annabi wannan in banda ya zuba mana da mutunci menene haka dubu yanda ya tsuke sai ka ce wani tsawon fasto wannan yarinya ko

da umma ka fa ka gani za mu tafi dan sayayya ta ce tana son dan sayayya sayan wasu abubuwa dan ce eh, gam da da menene ma duk dai ga sanar da mu eh, baba kai wa girman Allah kai wa Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kai hakuri eh. karkasa a jage mu idan ka fita ka mutane za su rinka bugo mana waya suna tambaya me isa me ka me isa me ka karfa mana asiri baba shi wanda zai buga wayan in yana ƙaunar wasa ka gaya masa zai buga waya ya buga mini waya a can gidan mahaukata inda kake zaton ni shi ne ke da canji samun tun kan ka tura ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu bashir ma yafin naka kake faɗa irin wa'annan maganganun su wannan sai faɗa abin da fi haka saboda rashin ganin girman manya baba eh. dan Allah kai hakuri hmm. koma ciki ko ejin jallabiya ka canja sai ka fita bawa amma haka baki na kiza na ki na kin canza haka ta ce in je kuma haka zan sa ta yi wa yawa kai rashin kuje da kake wa wannan baiwa Allah fa yayi yawa fa gaskiya ni dai alhaji gaskiya ba za a bar ni in saki a gidan mijina ba in yi soyayya yanda raina yake so kullum bashir zai da ya ringa min da shi yanzu zai yi aure in je gidan shi ne in hana shi sakewa shi da matar shi ai ba zai yiwu ba a matsayina na mahaifiyarsa ai ba zai yi ba gaskiya bashir kana min katsalandan gaskiya ba ka ji ba zai yi ba ka gaba ta hakuri gaskiya baya ji yaran nan alhaji gaskiya baya ji ina ganin bashir ba za mu daidaita da ni da kai ba wallahi ki hakuri a haka na ce ka rinka ta hakuri kawai ka ce yi hakuri kamar kawai ka ga me zai da agwaluma a hanya ka ce yi hakuri ya take da a wurinka ya take a wurinka ki hakuri umma kurin ka samu sauki kada kunya mu je mu dinga foto mu je Juwa da ni ina amfani. Tafiya za a yi sosai da shi. Kada ta shiga? A'a. Hey! Wai nan buɗe mata kawai ba sai ka... Kai za ka aiki na ne wannan. Duk da aikin amarya shiga. ba ka cikin hankalinka ba sai ka nemi maka mugun hurci dan da kai fa zama ka a duk abin da kake so kai rawu gaban kansu ba ta san yaro so kake sai maka mugun baki da gadi alhaji arziki ban san haka yake ba sai yau yau za ka ci kayanka za ka yi abinka iri da mu ganin annabin tsohuwa na wayo ake maka na ba ka mora arzikinka a najeriya matattu sun fi a kirga waɗanda ba su mutu ba sannan kuma tsofaffi sun fi a kirga waɗanda samari ne su amana ne ma a mai da kai wani wani tsoho kuma kai ma tsoho bane Allah jamilu kowa hainiya ta ga abun bida tana daɗa sauri kai alkur'an jalalo jalalo tana magana na ce na fuskanci kaf gidan nan babu wanda yake so na da alhaji in ba kai ba ya kamata ni ma yanzu in baka kuɗi ka su yi goro Allah kiyaye ki mai gayya mai aiki wai ka ci goro kai kadai ne kake so na a ah, wannan ai ai har jamalil mukalkal ganci hajiya ruwan da ya dake ka fa shine ruwa duk ruwan da bai dake ka ba banza ne wai talaka ya gemu sarki bari mu da muku jalil zo mana Allah tambaye ka Allah ya sa na sani ka taba ganin na ne haka na kuma shigo na tuka mota ina yan kulu kun fi mai abu na ce makunshin gishiri kun fi gishiri zaki to bari in baka in bari in ga maka daidai magana mm. kaman kalmar da kake faɗa mm. yanzu ne na fara rayuwa yakwa yanzu na fara rayuwa yakwa saboda haka mm. tukin mota ni arad rad bari in ga maka ko jibrin na bai kai ni tuka mota ba to daga yau ma sai dai a rinka abu ga idan mage ga na baduku to don in gaya maka mm. shi hakuri nake yi da shi saboda na kasashe ne mm. ka gani ya lafiya kura bare ta yi hauka bude mana kofa mu wuce to haka nake ko takuleta mata kai ni lissafi ba wallahi honi ina son ka ah. <laughs> abu suwiti ai san da nake maki ya fi naki wallahi a sauki suwiti na to Allah ya bar mu tare amu kin ganin gurin eh kwanakin baya din na taya su gaba ɗaya sau nake a baje shi zuba tifofi a wurin eh in kin ce wannan ya taɓa ba alheri sai mu je a gina masa gida kai amma na ji daɗi wallahi wannan da Allah ga mai rake na jima ban sha rake to to to to a ah, ya lati eh, baka dai masha Allah lati ok rake za kawo eh. to bada a ah, na nawa za ka alaji kawo ba ta na dubu daya na dubu daya alaji <laughs> ina ka alaji eh. in ga watan aka abin nan ga su alaji ta zabawo eh bari ta duba da eh, Allah da ka hannunka ka dan baya ba yau wannan ma ya ishi to kai rake ya canji fa Alhaji a'a eh rike dubun ka ba shi eh kai rike dubun Alhaji eh <laughs> wannan duka da wani kenan to eh, Allah masha Allah ai ah, da ah. hakuri da a ah, eh to shikenan da Allah maka tambaya mana eh wai me yasa ba a yin raken gungumi ne alaji raken gungumi kuma eh. ai idan ana yi aka yi raken gungumi alaji irin ku irin ku bara ku mutum ku gani <laughs> ku ga rake a wurin ku saya ba <laughs> eh, alaji ka faɗa gaskiya eh. ka faɗa gaskiya <laughs> nagode to madalla masha Allah alaji eh a kyakkyawa jama'a alaji kai kai oh, wace ka yata ce mata ta ce oke matar ka ce oke ki Allah bari da ya yi ka tafi da yawa da yi bin shi zai Allah zaki dawo da kai wato kun ga fa yanzu alhaji sai abin da yarinyar nan ta gaya mishi dukkan mu nan fa bamu isa komai a gurin shi ba idan muka ce kaza za a yi yarinyar nan ta ce kaza take so to shi kenan fa nata za a dauka mu kuma ko oho kwarai da gaske mun dai kawai Allah ya riga haɗa mu da jarrabawa sai dai kuma mu nemi sauki a wajen shi kawai hmm. to Allah yi mana magani amin amma ni inda nake godewa Allah da mahaifiyata ba ta da wannan al'amari ya domin wallahi tallahi da daranta da an ɗebe 'yan kallo a cikin gidan nan amma fa ku yi haƙuri hajiya ma na ɗauke ku a matsayin iyaye amma kamar yadda na faɗa a baya gaskiya akwai sakaci tattare da ku a lamarin nan fi sabilillahi gaskiya ai kana da gaskiya bashir mahaifiya ita ce kan gaba ba wanda zai ce maka dan me ka ambata mahaifiyarka ko kuma kai maganarta <laughs> ai ni da na je na gaya ma umma na abin da ke faruwa a gidan nan alhamdulillah shai ta ce ta gode ma Allah da yasa sa baya ta cikin gidan nan wannan 'yan tsakuwar ta shigo hmm. to Allah dai mana magani <laughs> wallahi ba na son rabuwa da kai saboda ni ina jin daɗin zama da kai na fi a karbi kayan ta mana ba ka karbi kayana uwa ba ita ce farko ba ka ban mu kaya ba shi ba shi ya haƙuri wallahi wannan yaron wata bashir na da hankali Mm-hmm. <laughs> Kai, za ki zauna ko ko za ki shiga daga ciki za shiga ciki? A'a mu shiga daga ciki. Ya dai fi, ya fi. Za a ɗebo kankaran ne ko akwai? Ta tare da ƙanƙarar ta. To Me ka ɗauka? Wannan kan ɗaukan ko abin? Ha? na da damuwa amma na baro barwa zuciya ta kana ji ko? Hmm. ko tauri ini hmm, kikir kan fallaka yaji a cikin ɗaya idan hmm. su rufe duka Hey! Wato, gabalan? Jalolo. wa Allah nan, ni dai na da ita, sai dai in ce tsakaninta da alhaji Allah ya bar ƙauna. Ah. Tun da ka zo gidan nan, tun da ka zo gidan nan, mm. kullum sai na ci tsire. In ce, in siyo mata kuma in siyo na. to ai barkaci zuwanta gidan nan an samu walwala an daɗa samun nutsuwa kuma ni kaina yadda kike faɗa kana ƙaunata wallahi ina ƙaunata kuma ina san abubuwan da ake gabatarwa a gidan nan kuma duk mutumin da ka ga wai yana da kuɗi ya bar kansa a haka to shi ya so ni idan ina da kuɗi sai na yi abin da ifi na alhaji ah. domin ni ba zan tsufa ba kuma wallahi in mutum yana da kuɗi babu tsufa sai dai mutuwa ɗan ah, nan ga auren yan shawar hudu hmm. sha uku uku sha biyu biyu ka tsufa yin kai kanka dama wallahi kana da alhaji ya iya zabi yawa ya iya zabi wa ya zabi me ya iya zabi wa ba mallam dalolo ka ce jibrin na iya zabe domin ni na zafo umar a'a kai ni na hada shi da ita na hada shi da ita au wai eh ina ɗayan saurayin nan nata wanda ya zo na yana ce mana kuka ne wa ai da rashin hanya na ce ce ina gada da ibai ce kar ka fara sai ya direba bai ce kar ka fara kada ka je ka faɗa alaji zai zo ya kwace komai a gidan birni na fara siyan mota ni na fara rike irin wayannan manyan kuɗi a yara ƙanana a gida eh. ke giya nera nera mai da ɗan wani naka nera mai mai da tsohuwa yarinya nera mai mai da <laughs> tsoho ɗan yaro nera mai mai da jariri babba eh, haka ne kuma nera mai sa mutum yi ko baya so to wallahi ni ina da nera san da fitowa yawa sannu ashe kina nan mm, ina wani yaron yake wani yaro kuma bashir mana yana ɗakinsa mm, ɗan kira min shi zan aike shi kina abu kamar baki da lafiya ne san da fitowa san ina ka aike ka ne ta kira mun bacci zan aike shi na ga tana wani abu kuma mara lafiya ko shi ke tafiya kuma wanda kwai ya fushi a ciki tuba da shi ba zai ta ke ta bacci za ta kira mun shi to to to ikon Allah a sai kin waje akwai ɗan jaka baka na nemi ta banganta ba akwai ɗan ajiya a ciki wannan cikin wadaro to to to ai kuɗi ne a ciki <laughs> ko kirga ban ba aka aiko min da su to madalla to ashe tana wurin ki an ka na kwanta ki abba gana ce ta aika ana kira nan ko ba ta kirin ka ba ke kirin ka faɗin magana mana wani yadda yake umman ka ce ki kirin ka sai ake ki za ki tabbata ki faɗi ga wanda ya yi ake ki ba yau bashir sweet zaka siya min a shagon nan na waje mai katikatin din nan wani ya ma sunan shi ki ce mashi mai suna na da kike kira na yawa wani sweet kaji yanzu saboda wannan aikin aka tura aka kira ni ga yara a gidan nan ga jalula mai gadi ga jibrin direba duk ga sauran amma duk ba wanda aka gani saboda ke kin raina ni baki da mutunci baki da kunya komai kina nuna halin gidanku shine ni zaki zo ki ce ki ciwo fuska kada abin yi yawa in yi yawa na san zai tsallako kaina wannan zage zaken da kake lalle zai tsallako kaina yara ni na aje ta ko dabba na kawo na aje a gidan nan ya zama dole saboda riga ya shiga riga na dole a girmama shi saboda ni wanda can ba ta wannan magana ɗaya ce ba za ka ba san ba za ka ba sai in je an karɓo mata tunda ba wani abu bane tunda ni na aje ta in ba duk mana inda ba inda ba kwanan ba ni ne zan je in je ko me take so in kamu mata ba haka yake haka yake a rubuce ke ka kudin mm, gaskiya baby kana so na da yawa eh, na gode eh, <laughs> Allah ya isa tsakanina da ke muguwa a zalima. <laughs> Ta kurkurin ba za ta kurkurin kalla za ta ja kamar da buruci wai me za ka yi ne wai ce zai yi ni na aji ta kuma duk zan yi mata abin ba nuri ba nuri ko sai na banka ka ne ba nuri ko sai na banka ka ba aikin ka bane aiki na ne tunda ni na kawo ta na aje ta ni na san zafin kayan in ka sa hannu idan ban ban kai ba ko sharara maka ma tun ban za mutum ai ne da je so mata eh? abba bin ne ma da su da karfa mana asiri abba karfa mana asiri bana kamar inda za ka iya kaka da kasa ka kai karsan tun ban wal idan ka kai ni ka tawo na haƙi na sai ka ga da zan maka don haƙi na ne nan gurin ehe abba abba ka dan saurare ni dan saurare ka ji saurare Muhammadu Rasulullahi na tafi da kwari baba baba dan Allah dan annabi kai hakuri karka ji shagon nan shagon nan yara ne jinjima a gurin duk wanda aka je magana za a yi ba kai babu sayan alawa dan Allah babu kai duk duniya ne a wurin na ce duk duniya ne a wurin da na fesa zan sai na samu ta cin gwamnati take so da adalwa ta sutin take so in sauki ina ba na ka ya guri baba sa ka ya guri baba ka bani jin shi na ce ba maka ka ya guri baba ni na ba shana na ni na ba ni mutum bana eh zan ce so mata jagado alhaji Allah ya kiyaye ta bude wani kuma zan ce je so alewa a alhaji dan zaka siyo su wait me amfanin mu ai sai kamanin an so maka kana da irin ma'aikatan huce ce wuta kawai za ka ce in tafi kasa wannan da kaina zan ji hmm. ni da kawo kayana ko ni da kyautata wa kayana da ya ka gani yana nan na. ba ca ne kuma ka kira min shi ba hmm. ni zan je da kaina sai ka ci kwa wani kai ba ka soyayya ba ne soyayya kariya ce a'a gaskiya ce ban ga a banga laifin ka ba wani bane ko da alaka ka dai ka gani ka ta abu ne kawai shi za ka yi mu kai ko ka ka ha ta nan shi da kaina in je so a tsana ana munu magana alhaji mm, ina jin sallar da aka kira ya tafi sallah baya nan to yana masallaci mm. wurin arfe ne mm. to da ya dawo don Allah kira ni to an gama eh ka an ka mai shiri ta umarnin kai shine umarni ni ina da yancin kaina ne ai da matan ni na fi kala da bayi kai soyayya Allah sarki soyayya ya soyayya ya ruwa ruwa soyayya ya ni na gada ni na je da kaina ban ce wani ya mun ba ina ce ashe wannan bawan Allah ashe ya tafi masallaci aka duba aga ya tafi masallaci baya na da ya bude za a zo a sanar da sai koma je su yi maki ke yi haƙuri yi haƙuri yawa me ne eh ya gude soyayya me kake so ka gaya min ne a kana mun magana na ɗauki haske ai ka burge ni matuƙa yanzu zan je in siyo masa ai dama bai kamata ya je ba kuma kai ma ba girman ka bane ka je ka bani kuɗin kawai in je in siyo mata me sunan mintin a kyale ni zan je in siyo da kaina kawai ai ka burge ni ka dau haske idan na dawo zan ma kyauta <laughs> kai da sauran rina a cikin kaba da sauran na a cikin kaba da sauran rina a cikin kaba komai zai zama daidai in ci can in ci nan ni mai gida uku maganin gobara ga alhaji ga hajiya ga kuma dan yarinya <laughs> tunda allah ya yi ikonsa alhaji ya auri yarinya hakuri ya kama ka ko ka so dole ka ce wa matar dade gwago kinga kin zabi za a yi na tabbatar duk yadda za a yi yanzu sun gaba sun idar da sallan nan bari in je in duba in ya idar da sallan nan in je in siyo maki na gode da irin soyayya da kake nuna min ai magana a yi magana eh? <laughs> to da alawar na siyo miki a'a ai ba kai aka aika ba ni aka aika ba kai bane ni aka aika mana kuma gashi na je na siyo ya ka aka to haka aika ni ne ni aka aika ba kai bane gaskiya har na ji daɗi amma ba haka ya kamata ka bani alawa nan ba ya zaka bani alawa kaman za kaman zaka bani magani eh ko magani ne atan kwara ko magani ne atan kwara danya ga alewa umma na ji daɗi ka san akwai daɗi ɗaya kira da uwarsa umma a'a <laughs> ba da bin obada na shafa kansa ka san an ce aka dafa kan yaro yana albarka ba aka ce bane haka yake wani in ma kika haka ni kika kyautatawa tunda ɗana ne kin ga zai yi albarka kenan tunda gatumarsa ta taba kansa <laughs> eh to ma da bude ki gani shi ne ita ce to to ma da shi ne ko har mm. tsotsa ba haka ba sai ki ga dai abin mai bai <laughs> ayya alewan tsinke ma ai dai mu gani wayan ji masu magana suka ce eh, in tusa na hura wuta ba a'a ai tusa za ta hura wuta sai dai a dubi wanda ya yi shi in buku buku ne suka yi tusar sa gashi ma ta hura wuta har dafa abincin har kowa ci ko na muyi yi kat na ne ne kat ne ne ne ne shaɗi na wallahi honi ni ban so ka tanka musu ba wallahi kasan ni ban damu da kasa ba ko sautu aka bani bana karba ba haka ba ne haba ni ba ne kyarewa ne ba ta kyarewa ne Allah sauki Allah sauki larai wai ni dan allah me yasa alhaji ya auro yarinyar nan ke dai kin san ba dan sha'awar aure ba yasa ya auro ta ko kawai da wani ra'ayin kanshi ya yi amma ina ganin ya kamata tun da wuri musan matakin da za mu ɗauka akan yarinyar nan domin ta fara kullar da ni ta kai ni makura wallahi wallahi ya kamata mu nuna mata cewa a duniya na ta zo ta same mu kuma mun haife ta tun da wuri san me muke ciki abin ya fara isa ta wallahi ya dai kamata ta san cewa mu ba sa'anninta ba ne kawai tsoron da nake ji guda ɗaya ne kar mu yi yunkurin koya mata hankali alhaji ya sake mu kuma ke kin san cewa zaman da muke a cikin gidan nan kin san shi kar ya zo ya sake mu ba mu ci riba auren ba ai abin da ya kamata mi mata bai kamata ta samu bakin mai da mishi ba ma ta gaya mai ba babu bakin ya kamata mi mata waye waye ko shi ne ya labe yana ci waye ashe ne ai to <laughs> ashe ne <laughs> Allah kaɗai ya san inda ta kai shi yanzu duk inda suka je a matsayin mijinta yake yau ma fa ƙananan kayan ya sake sawa ya fita ai wallahi wata ran sai na shaƙe yarinyar nan ta kasa numfashi <laughs> ni kullum sai in ka tambayar kaina anya ko yarinyar nan ba asiri ta yi masa ba kuwa a ce yarinya sai abin da kike so a cikin gida shi za a yi yana bin ki zi zi zi gabaki ɗaya ta rikita mana hankalin uba abin da mamaki fa <laughs> bashir kenan to bari in gaya maka wallahi babu wani asiri mace ce kawai shi ma kuma namiji saboda haka ku duk inda mace ta ansa sunanta ta kai inda ta kai ta cika to za ta juya namiji ya kuma bi ta kamar raƙumi da akala ba tare da wani magani ko laya ba ba kuma ta buƙatar binne komai in gaya maka wannan apg ce karamar yarinyar bashir kenan ai ba ruwanka da maganar wani kankantar ta ai kai take kankanuwa a wurin ka amma mahaifinka ta dauka dan kankanin yaro amma wannan gaskiya ba ta da daɗin ji ki daina kuna kuka da yana ki daina kuka ni zan maganin abin gabaki daya bata isa ta zo ta shigo cikin gidan nan gabaki daya yanda muke dinnan ta dasa mana bakin ciki ba wallahi billahi lazi la ila illa huwa sai na hana ta dariya ni zan yi maganinta kuma zan nuna mata ita karamin alhaki ce duk abin da take ji da shi wallahi tallahi sai mun zagonye shi na san abin da zai wallahi to Allah ya taimaka akan me ai akwai abu kai akwai abu da na tabbatar yana gudana akan kankara sai na kwashe ka fatanin firjin gidan nan kakaf wallahi an nemi kankara an rasa wallahi kuma bayan wannan na san abin da za wallahi an ya ka kwashe wallahi ya kan kankaran nan ya ya ka kwashe ka kashe firjin ba babu kankaran nan ba zaman lafiya a cikin wannan wallahi wallahi ranku zai baci akan kankaran nan rai wannan kwalliyan ba na ƙare ba ne bari ki gani idan kuma zaka je fita daga kowane shiga falo ka san yau ne fudunan nan fa na ta fa kuma fa wacce na ce maka kanmu ɗaya yau ne ɗaurin aurenta to haka aka yi to amma kuma hanzari ba gudu ba za mu baki za su za a yi taro za a yi mitan da ni idan ba da ni aka yi maganin nan ba abin ba zai tafi ba sosai harkokinmu ne kuma bakin suna nan gari yanzu ya za a yi to to ki yi haƙuri mana sai in turo zai jibirin direba sai ya kai ki a gaskiya ni jibirin ba zai kai ni ba saboda me gani da yaro a gida na sa bashir mana ya kai ni eh kin yi hanzari don shi kansa jibirin ni kaina ba da yake tukawa haƙuri nake wani lokaci ina bacci wani lokaci ido ɗayan da ɗaya da rabin nan ne kin sani ɗaya sai ya shi leƙi yau ta yana ta yin haka sai ya buɗe shi sannan mai gaba kin gani to ƙara da kika zaɓi haka wai mai son naka kai yake so zan mashi bayani yanzu zan je in same shi a falo tam amma ka gaya mai da abin da nake so ya yi min zan gan shi zan masa magana ba ki da wata magana to zan dan jaja kullun sa game da tafiyan ku eh zan sha kunnin sa game da tashin ku ga shi kuma ban zo ban je lancin din ba amma in kin je ki ba ta hakuri ki ce zamu in Allah da aka gama komai zamu zo da yin yake mm, yawa sai kai na gudunmuwa ina maka maganan nan ka ƙara yi da kyau wallahi ka ka saki ta zo ta kawo cewa ta yi wani korafi tsaya nan ga wani abu zan saya ka tsaya a mai gaba ka wancan kamar a ashe ba shi ba ne ka dakata dai ka bi ta a sannu tuka irin waɗannan kana yi kana addu'a kai da Allah raba ku lafiya kakkani ne bata mata rai don ɗaukar mahaifi yana da wahala wallahi ɗaukar mahaifi hankalin kafi kwanci hanka ɗauki ɗan jinjiri babu ko zari a birjin zari a jikin shi ƙara kai wannan to shi kenan abu babu komai ka ji abin da kai maka na ji kuma idan da hata zu hake fito? wala ala fito to yawa bashir da rike min jakar ko? kada kada haba haba haba haba haba sai abin da ke cikin sai zuwa to um, sai ci guda lafiya <laughs> Allah kiyaye <laughs> to to to yi ban tafi mana a na gobe na haƙura na haƙura na haƙura bi kusa tafi a'a in ba ka tuki kar ka fada cikin kwa ka fada cikin lago lago ka fi sirta duka mota bari ga fitan su na sanda na a ƙarshen mu dare nan tana na jin kidan da nake yi ƙarshen mu dare nan tana na jin kidan da nake yi Bashir Esin nan ta min yawa wallahi don Allah ka rage ta Esin ma? Mm. da Allah can banza ina ta kiran ki a waya kike daukan mun waya me yasa ni ba yanzu ba fa irin da bane ba ni babban yarinya ce yanzu ba irin da ba a'a <laughs> mm, mm, ba da baby na ba da wani na fito ba yana gida saboda yana da aiki mhm. ki fito gani na zo ko ba nan bane ne gidan ne ne nan ne mana to na ga baki sauka ba ai amma wallahi bashir san baka da lalabi baka da biyayya to ka sani idan mahaifinka ne muka je unguwa da shi shi yake fitowa ya zo ya buɗe mun kofa ja'ira ke ce a wannan mota babba haka to ai haka duniya take son ta gani kin ga inda kika yi kyau baki ɗaya kin canza ah ba dole in kyau ba ina cin mai kyau ina shan mai kyau ina kwanciya mai kyau ana nuna min soyayya yau ku dole in yi kyau am bashir da Allah zo ka bani jakana na jakana na ce ka rike ta a hannunka ba ca ne ka bani ba ka rike ta a hannunka saboda ba na son ka ajiye akwai abubuwa masu muhimmanci a cikinta ka rike ta a hannunka am bashir baka ga kawayen na ne ba ba za ka gaida su ba na wuni ku a kake gaida ni kenan ladabin da kake mun ba za ka iya wa na ba

hallo hallo sakina wallahi na jira ki na jira ki shiru baki zo ba na shi har dare ya riga yayi amma gobe na miki alƙawarin da shi zan zo miki <laughs> ah lafiya bishin da ka zo ka kani cikin jejin nan ka yi fakin mota yaya dai ba shirya za ka kama nan ka shigo har inda nake san ki nake yi kai kana cikin hayyacinka kuwa ka san me kake faɗa da hankali na san ki nake yi to in kana so na bashir to ai kai ɗana ne dole in suka bashir ni ba haka nake nufi ba san ba haka ne abin da nake nufi ki gane tun lokacin da na shigo gida na kanki a falo na ji wani abu ki ya soke na a cikin zuciyata wanda har yanzu da shi nake fama nake kwana ake tashi ina kokarin gaya miki kuma sai aka fara min magana cewa ana min bayanin ya kai shiru ka san cewa ni matar babanka ne ko shine kake faɗa min irin wa'annan maganganun haba bashir ka da cikin hankalinka mana hankali na nake da hankali kin ni wallahi na yi mamakin me ike ki kika amince kika auri nan dattijan tsoho da ya riga ya gama ya kare ina laifin ki samu saurayi mai jini a jika wanda za ku daɗe tare kuna cin yaran ku haka nake son abu na, ai da ne na aure babanka ne ba don komai ba saboda kuɗin sa to kuma da kake cewa kana suna babanka in ya sake ni ai ba ba aure tsakanina ni da kai ni abin da nake so ki amince mu. ki amince mu rinka fita ko a sarce ne zan kai ki duk inda kike so zan siya miki duk abin da kike so duk guraren shakatawa da inda zai dawo maki da yarintaki na sani kar ki damu kin musamman ma yanzu da ya amince min yana bani ke da mukulli in kai ki inda kike so ba wanda zai zarge mu kamar ka san zaman hakuri nake da babanka na yi ƙoƙari in cusa sansa a cikin zuciyata amma abin na kasa bayan tsufa ma ko da yana saurayi ba na tunanin zai burge 'yan mata kana ganin ku za mu iya yin haka asirin mu bai toni ba ah, me zai hana ai shi ya fi komai sauki amincewa ki kawai nake so idan ka yarda zaka ci amanan mahaifinka ni abu ne mai sauki in ci amanan mijina <sighs> wallahi har na ji wani abu ya sauka a cikin zuciyata i love you i love you too bashir <sighs> don Allah kuma duk abin da ne maka bashir ka yi haƙuri ah, wannan karki damu babu komai ni na ɗauke shi so ne wallahi na ɗauke so ne to shi za mu fara fita in ya so sai ka nema mana ɓoyayyen guri sai in ringa fita ni kuma a sace a sati sai in ringa fita so biyu muna haɗuwa ba komai zan shirya wannan karki damu ba damuwa i love you i love you too bashir dan Allah wayo bashi na ji wannan odiyan to me kake so yanzu ai yawa yanzu su kira abin da nake so na'am duk inda ta yi magana muke so a ware guri guda eh, inda na yi magana a'a ni na wani za a cire a mayar eh. zan shiga studio za mu yi sabon rikodin a haɗa maganganunta da nawa ya zama na kamar da ni take tana ba linkin daidai yawwa ita ku duk abin da take a cire komai kai da nake so kenan bashi kai za fa kamata bulu ba ba ba matsala bashi na san ka ne ai tun a Germany na san ka san ko turai da suka sara mu akan wannan abu abu zo mu shiga kawai to shikenan sai in ringa fita ni kuma a sace a sati sai in ringa fita su bi muna haduwa ai da ni na awar babanka ne ba don komai ba saboda kuɗin sa ba umma na'ima akan me zaki neme ni don mu ci amanar mijinki ai ko ga aka saka mini a wuya ba zan aikata barna da kike nufi na da ita ba i love you too bashir wallahi kin cuce ni kin cuce ni da kika zo min da irin wannan magana dan kawai mahaifina ya ce komai kika ce na miki na miki shine zaki zo min da wannan magana yanzu ta yaya zan fara ni abin da kike so an fara ni ta yaya zan fara ba ni sabo ne ba zan komai ba idan ka yarda zaka ci amanan ka ni abu ne mai sauki in ci amanan mijina haba haba ki duba irin zaman su da kuke da abba ma ku duba irin yanda irin yanda san da yake miki mana ka san zaman haƙuri nake da babanka na yi ƙoƙari in cusa sansa a cikin zuciyata amma abin na kasa bayan tsufa ma ko da yana saurayi bana tunanin zai burge 'yan mata wallahi alhaji ba haka muka yi da shi ba wallahi shari'e mun wallahi ba haka muka yi da shi ba wallahi wannan muryan muryan waye maganin waye shi ne ya hada shi ya yi muryaki Muryar wai. Shi ake ci amana na. Abba ba a hankali. Abba kyale ta. Na ci kyale. Abba zauna. Alhaji. Ba Ba ka ta. <laughs> Allah ya gaje Allah ya gaje Allah sarki soyayya soyayya waka na ce soyayya waka hmm? soyayya ne ka taba gani na tabbata da kafa ɗaya da rabi ka ina ta kace da ni wani soyayya soyayya wa wallahi alhaji ni na zaci su wannan wasa ne naku na soyayya da kuka saba haji ni gani nai da kai da haji ya mutu ka raba to ba a mutu ba an rabu na ce ba a mutu ba ya shi an rabu hmm. mutumin banza sai ka leka an ka hango ta ka ce na saki ta saki daya to tafi da saki hadi ya wan shiga wan shiga from ya hat na faɗa mata na faɗa mata hadi kana shaida na sake ta na shaida bashir na Allah ya maka albarka amin abba haka lalatacciya ta fita da gudu ban san da ta sa gaba ai mun ji tajiya mara mutunci ni za a yi walalata haka kawai Allah ya rubuta kasi ki tura kai bari ubangiji Allah ya taimake ni yaro ne Allah da abin da da an tabka banna a gidan nan billahi da sai a tabka banna haba alhaji kai ma dama banda abu ka yarinya nan ai ba sa'ar ka bace san ba ma tsarar ka bace wallahi wato ta yi karama yi mana wai saki ne mata nawa ne mata ne ne ɗaya ne ta ko daidai da ita kenan ɗaya amma ke da ke maganar na aikin fita girma ko da komai da komai wa ma zai hada alaji to kina da saki uku ya a ah. ke na maki saki uku za ki tattara ki kama hanya ki fita ita ɗaya ne mata ayo to me ya zafi kuma alaji ba abin da ya zafi oh, oh, yi shiru ba wanka kin gani me kake ki kai magana saboda Allah ba alhaji kai hakuri ke ma mai yin shirin a dan Allah ka kai ki je da guda uku domin eh? ko da za ku tafi da kaya kin ga sai ki kama gefe ita mata kama gefe sai ku tafi tunda ku manya manya ne abba ba fa laifinsu ba ne ba fa ya za a laifin wani ya shafi wani eh abinda ba ku sani ba ba ku ne ba ku san haka ba waɗannan da ke ganin su waɗannan su suka kitsa duk wani abin da ake ciki haka ne mana yanzu ka kun samu dama sai ku je ku auri yara yan shekara nawa ke nawa ba kika ce ita yadda ta ce nawa ashirin da biyar wannan ta za ta ci duniya da tsinke in kin so ki je ba da tsinke za ki ci duniya ba samu allura ki dan tsaka da duniya ki ki ci eh awai gana ya wuce ko zan so da ku yanzu zawarawa yanzu da ku fa zawarawa eh eh ah, ah, ah, ai da kuka faɗa ai da kuke faɗa ma ba ku da idda ko hmm? eh a fanko kuke gida kuna zaune gida fanko gida kaba wani ya mu babu da shi kuna nan fanko yanzu abba duk kokarin da kake akan su billahi duk kokarin ba su gani ba duk kokarin da ke ba sa ji duk wani abin da kama wannan wannan ba za ka cika su daidai ba wallahi ba za ka cika su daidai ba kamar abin da ka ji waɗannan kita kaki shiga na wasu kisa kashe babanka in ke musu idan yanzu ke zuwa aure da tsakaninmu da ke ba sai in buge ki na buge kawai billahi da zai san sagora rabke ki dukkan ku zan rabke ku Dadi. Yanzu muna cikin rufin asiri, muna cikin sitir. Sai ni ga gani ga sauran nan na naji. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ba mu ka ji ne. Ba na kake ta musa. Mani, da kike dukan yana barka. Dole an kake. Ta ce me ba. Ta ce ta ka fara. Ta ce ta ka fashi. Allah ya sake. Ya sake.

a hannunta na taso ita ta riƙe ni raihana ita ta haife ta ga gabaki ɗayanmu mun san menene halinta yaya kuma take kuma duk duniyan nan kakaf ba ta da waɗanda suka fice mu saboda haka ka yi haƙuri ka ba mu dama mu je mu zauna da ita mu tuntuɓe ta mi maganganu waɗanda za mu iya janyo hankalin ta kuma ina tabbatar maka da cewa wallahi tallahi tana son ka tsakani da allah ba don abin hannunka ba to bashi gaya maka wannan magana ni ma ina son ta amma tana da matsala guda ɗaya tak wanda yake damuna ta cika yin shiga cikin harkokin da ba nata ba nawa ne ba ruwanta cikin wannan abu to barin wannan ne a gare ta nake ganin zai yi wahala a'a in dai wannan ne abba za mu mata magana ta tsaya iya hurumunta ta daina shige hangen da ba abin da bai shafe ta ba ta tsaya a matsayinta mu ɗorewa soyayyar taku da shakuwa da aminci da kuma ci gaba da cin ribatar abin da ya cancanta a ce an ribata an kwarfa shine burin to bashir wannan magana da ka hango na gode allah shi albarka amma da gyara kaɗan ba da yawa ba sai dai mu je ga kafa na ga na ku mu je wurinta mu je gidansu mun yi sallama mu yi magana mu gama maganar mu a nan a ɗaura mana auren mu a nan in ɗauko abuna a mota ba wanda zai tuka min ita ni zan tuko kayana alhamdulillah ba mata ta tun daga ita anan. hakan yayi daidai eh? hakan yayi daidai abba sai ku samu abin hawa ku ku hawo mota ku taho gaskiya ne ba za ku zo kuma tsamana ba kuma to masha Allah amma auren da na da Allah ya isa a da lafiya sai ka dawo <laughs>